kada wani da Allah ya hawo nan yawa kada wani ya hawo nan da Allah idan ba su ba yawa kada wani ya hawo nan da Allah Allah ne ya sarki ya kara sarki lafiya yara kin yawa kuma kamar da nake gani a yanzu jama'a an kifa ita wannan kokowa ta mai ba sarki a wannan lokaci bayan an riga an saka mata wani alfafa ta alfarma ga kuma kamar da nake gani ana ƙoƙarin fito da takobi na alfarma kuma kamar da muke gani ga kinan wannan takobi ga kinan shi ma za a taɓa maka ga shi kuma wannan manaɗa gaba ɗaya suna ne suna kallo ai daga an saka masa wannan takobi ta alfarma da gara tabbatar mata wannan yi da Allah yi masa. yanzu a ƙara kudu da Allah a kurum a kurum jama'a shuru jama'a shuru jama'a ni ni alhaji kabiru muhammad inuwa a sarki na uku na yi rantsuwa tsakani da Allah zai rike jama'ar kasar masarautar Rano da jihar Kano da bin dokokin shari'a da kuma tsare ma'aikata da kuma tsari yawa mulkin na da tsare tsarin mulki na Najeriya. Bisa gaskiya da rukun amana. Ina neman goyon bayan jama'a. Da addu'a. Da shawarwari na gaskiya. Kamar yadda magabata kamar yadda magabata suka gudanar Allah ya taimake mu

a da muke iya gani mai girma da bangaren jihar kano ta yana rike da wannan ainihin sanda mai martaba mai daraja wanda zai mataba sarki don ƙara tabbatar masa sarauta da Allah ya bashi ta wannan masarauta ta Your Excellency,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 da sunan Allah subhanahu wa ta'ala nake miƙa wannan sanda mai daraja ta ɗaya ga sarkin rano na uku mai daraja ta ɗaya tabbatar da wannan masarauta ta rano da a yau tara tara ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya nake miƙa wannan sanda mai daraja ta daya Allah kuma ya taya ka riko. Hasta que llegue, mamá.